na asabar yau ya yi daidai da sha tara ga watan ɗaya watan almuharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan sha biyu na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da goma muna cikin darasin wannan littafi kataful jana wanda yake sharhi ne na aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahhab a wannan masallaci na bakin tsoho babbar tashar maradi wanda yake darasin na yau shine darasi na shida sha Allah abin ya fa ƙara da yawa yau za mu tashi inda malam ke bayani yana daga cikin da ahli sunna wani jama'a yarda da yin imani da cewa littafin Allah Allah ya tsare shi ko kuma Allah ya tsare wannan addini baki ɗaya ya tsare qur'ani ya tsare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tanadi wasu malamai da ke tsare da qur'ani banna ba za ta shigo gaba ko baya ba ya ya tanadi wasu malamai da ke tsare da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banna ba za ta shigo gaba ko baya ba Allah da maganin abincin ko kuma innan ne saboda ka san masu hawan jini wannan abin sai zan matsala kuma ka sabbin sai san matsala saboda haka fa hafizallahu tabaraka wa ta'ala al-qur'ana Allah ta'ala ya tsare alkur'ani mai girma falam yattaqi ahadin min a'da'ihi wani ba zai sami iko ba daga cikin makiyanai an yanalahu bisu'in aw yanqusa minhu harfan aw yazida fihi harfan abun ba zai yi ba wani daga cikin makiya ba zai iya abin da ya dauki hankali ne a wanda ga cikin makiya ba zai iya wato ya kawo wata ɓanna ga alƙur'ani ba ko ya rage wani abu ga alƙur'ani ko in cire lasfikin gaba mu ci gaba tunda ba wani abu ne da ko ya rage wani harafi cikin alƙur'ani mai girma ko ya ko ya ƙara wani harafi ciki fa baqiyal qur'anu mahfuzan bihamdillah sai alƙur'ani ya wanzu tare da godiyar Allah tsararre wasunna ita ma sunna sai ta zama hafuza ita ma ta zama tsararra a wurin Allah kazalika kamar haka walakinna la tajtami'u inda shakhsin wahidin sai dai sunna din ba za ka same ta ba ta tattaru duka a wurin wani mutum guda sai ya zan ya san wata sunna bai san wata ba kamar da imamu Shafi'i ya faɗa cikin hadisin shi yace babu wani mutum face sai wani abu na sunna annabi ya koyi gare wala takharij amma jamu'il umma amma ita sunna din ba za ta hita ba daga dukkanin al'umma annabi a ce ba san ta ba a'a sai dai zan wani abu na sunna ya koyi gare ku amma wata al'umma da ke wata nahiya ta gari ko wata nahiya ta duniya sun san ta. kai ka san wani abu na sunna amma wani abu ya kumce maka na sunna amma shi wancan ya san shi kenan wannan akan faɗa Allah da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu wato mu za mu tsare wannan zikir shine addinin baki dai alqur'ani ko sunnan annabi kuma mu masu kiyayewa ne gare shi ina son kai ku dauki hankali na wanda yan makaro in bai san wurin ba ya bari har karshe ya ba ya tsallake ba ni na san abin da nake yi ba ya tsallake ba ku bari har karshe ku bari har karshe sai mu zauna mu tattauna wasu kenan idan kenan kada yujadu inda ba'adin nasi minas sunna hakika ana samu wurin wani sashe na mutane minas sunnati al-mutahhara ana samun sunna tsarkakka ma la yujadu inda al'akari na. abin da ba za a same shi ba wurin wani da ba su ba da Allah ko da Allah ku yi hakuri ku yi hakuri har mu je kace ku yi hakuri har mu je kace ku bar dauka hankali na wa haka za fa hiya mawjudatun fi majmu'il umma kama haka sunna za ta zan saman ma a cikin dukkanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda aka bayyana a e samun ta wurin wani ya zan ba a same ta ba wurin wani kenan wani sashe na sunna zai koyi ga wasu amma wasu sun san shi wahayya Allah wa tabaraka wa ta'ala ulama ma Allah ya tanadi malamai rabbaniyina wanda yake masu tarbiya masu karantarwa bazalu juhudahum sun baza su fil ilimi wajen neman ilimi wastasmaru awqatihim fil inayati bi tafsiril qur'anil karimi sun yi amfani da lokutan su cikin runguma da kula da tsarewa game da tafsirin alkur'ani mai girma wa fil inayati bi jam'i sunnati al mutahharati da cikin kula da kiyaye tattara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarakakka wa tamyizu sahihiha min da'ifiha da kokarin rarrabe ingantatta da wadda ba ingantatta ba wadda ba magana annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ana nihin malaman hadisi kenan wancan kuma ana nihin malaman tafsiri فنفع الله تبارك وتعالى بهذا الوحي نفعا لا نظير له to ta hanyar haka sai Allah ya amfani wannan al'umma da wannan wahayi ya amfani al'umma annabi Muhammadu amfani wanda babu wani amfanin da zai kai kamar na'am malam yace nafa Allahu bihi man sha'a min hadhihi al'umma Allah ya amfani wanda ya so ya amfana a cikin wannan al'umma wa ana biha ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nihin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amfani wanda ya so ya amfana da kiyaye sanin tafsirin qur'ani na gaskiya da sanin sunna ta gaskiya da kiyaye ta da aiki da ita sallallahu alaihi wasallam wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hum allazina ba'atha nabiyyina alaihi salatu wassalam wa hum ala wajhil ardi su suna kan bisa bayan kasa a lokacin ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama kulluhum mutalabuna bil amri bima anzala Allah tabaaraka wa ta'ala dukkanin ana neman su abin nema ne da yin aiki da abinda Allah ta'ala sarkar da shi ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'an abinda Allah sarkar ga annabi Muhammad baki dai shine alqur'ani mai girma da sunnar shi ingantatta tsarkaka wala uzra li babu uzri ga wani mutum dai fil khuruji cikin yace ya hita an shari'atihi daga shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kirista ne ko ba yahudi ne ba kai ba cewa annabi wani kake bi in dai baka ba annabi Muhammad ba kafiri sunanka la yahudiyya wala nasraniyya babu wani ba yahudi babu wani kirista wala ay sahibi nihilatin min an-nihal babu wani mabiyin wata aqida daga cikin aqidodi fa innahu la ya'dhuru bi makhalifati ma awhahu Allah ila nabiyyi rama kenan bai da uzuri babu wani daga cikinsu da zai saba ma abinda Allah ya yi wahayin shi zuwa ga annabin rahama wal huda annabin shari'a nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baka da wata dama cewa ka saba ma abin Allah ya wahayin shi zuwa ga wannan annabin rahama annabin shari'a annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wa sahbihi wa sallam faman abadallaha malai yace to kenan duk wanda ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala bi ghairi hadha shar'i sharif ba da wannan shari'a mai daraja ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da wagga shari'a da Allah ya sabkan ma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ma qabila Allah min ibadatahu Allah ba zai karɓa wannan ibada ta shi ba wa ma zalika ba kuma abin da zai hana a karɓi ibada ta illa li umumi risalatihi wa shumuliha sai dan gamewan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dan umumin manzancin shi da gamewar manzancin shi wa annaha da cewa shi wannan manzanci nashi risalatu lil arabi wal ajami wal qasi wal dani wal zakari wal unsa sai dan kasancewarta manzanci ne da aka aiko shi da shi zuwa ga jinsin larabawa da ajamawa da duk wani mutum da ke nesa garin maka duk iyakan nisan duniya da na kusa namiji ne ko mace ne baki ɗai manzancin zuwa gare su ne duka wari ko baki baki ɗai da kowa an aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su to dan haka idan ya kauce yace yayi aiki da shari'a wani annabi da ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to Allah bai karba ibadar shi li anna Allah dan lalle Allah tabaraka wa ta'ala qala ya faɗa cikin littafin shi mai girma kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an suratul araf wato aya ta 158 Allah ya ce ma annabin shi ka ga ya ma duniya ya ayya nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki dai Allah ya aiko ni zuwa gare ku baki dai wa qala kuma yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face sai baki daya ga mutanen duniya kana mai bishara ga wanda ya karba kira da cewa zai samu aljanna zai tsira wa naziran kana mai gargadi ga wanda ya kauda kai cewa yi hankali zai zan dan wutar nan? wannan suratul sabai aya ta 28 wa qala kuma Allah ya faɗa cikin littafin shi yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira albarkashi ta bayyana girman shi ya ɗaukaka wane ne shine Allah wanda ya saukar da littafin shi bisan bawa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga duniya baki dai wannan shi ke nuna annabi Muhammad annaban duniya ne baki daya kwari ko baki gabacin duniya ko yammacin duniya ko kudancin duniya ko arewacin duniya baki daya duk wani dan adam da ke rai ko aljani annabi Muhammad ne manzon shi a wannan zamani har kiyama ta tashi wannan aya suratul furqan aya ta farko wal alam in aka ce alam da yace lil alamina kullu ma fi wallahi duk wanda ba Allah ba shine alam halitta kenan tabaraka wa ta'ala wa qala an-nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke ga hannun shi Layat yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum dai da zai ji labarin aiko ne cikin wagga al'umma ma'ana al'ummar duniya kenan mutanen duniya kaf da ke da rai a bayan ƙasa a sadda aka aiko shi ko zuwa tashin kiyama yahudiyin a wani saraniyin ba yahude ne ko kirista ne tun mai mutu sannan ya zo ya mutu walam yu'min billazi jitu bihi kuma bai yi imani da abin da nazo da shi ba bai yi imani da qur'ani ba bai yi imani da addini na ba wa fi riwayata a wata waya ce ai billazi ursiltu bihi bai yi imani da abin da aka aiko ne da shi ba illa kana min ashabin nari ba ce sai ya zan dan wuta mun ji wannan ko kenan kirista bai da iko ya ce ai shi jila yake bi ko kuma ya tattara alkawali tsoho da sabon alkawali taura linjila da sauransu duk ya gangama yana biya saboda haka ya tsira a a wannan shari'a ta kasance mansuka da risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan shari'a an shahita da zuwan manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda bai baro da yazo bi karantar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kafiri sunan shi dan wuta wannan hadisi musulmi ya hitar da shi daga hadisin abi huraira wa qala an-nabiyyu eh, fala wajaha yawa na karanta wancan hadisi fala wajaha sahiha babu wata hanya ingantatta babu wata fuska ingantatta liman ya kulu ga wanda zai ce ana abudullah ni ina bauta Allah ne ala al almunazzali ala Musa wa huwa ina bautar Allah ne bisa ga littafin da aka sabkar ga Musa shine at-taura awal injil al-munazzal ala Isa ko kuma ina bautar Allah ne kenan eh, alal injili wa bisan littafin injila al-munazzal ala Isa wanda aka sabkar ga annabi Isa alaihi salatu wassalam la qabula li hadha al-uzri malo yace babu karba ga wanga wannan uzurin shari'a ba tare da shi ba wala wajha lahu kun bai da wata hujja ba wata hujja da zai aiki da ita a karba li anna allaha alzama hadhihi al-umma dan Allah ya lazumta ya tilasta mu wagga al-umma ma'ana ga mutane da ke da rai bisa bayan kasa tun daga aiko annabi Muhammad har duniya ta tashi duk wani mai rai Allah ya lazumta mishi kullaha dukkan su an yattabi'u akhirar rasuli tabi manzan ƙarshen manzanni ya aikowa محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله من خصائصه عموم رسالته وشمولها فلا تقبل عبادة لما في التوراة وهي محرفة ولا في الإنجيل ولا غيرها من الكتب kenan wannan annabi wanda Allah ya sa daga cikin khasa'is din manzancin shi abin da manzancin shi yake banta da shi akwai gamewar shi manzancin akwai wato haɗewar manzancin baki ɗaya ga duniya fala kuma ibadatun ba za a karɓi wata ibada ba ma fi taurati da abin da ka yi hujja da shi cikin attaura ka bauta ma Allah da shi ba a karɓa wahiya muharrafa attaura a yanzu taurin kiristoci an canza ta daga yadda take a zamanin annabi Musa wala fil injili bale ka ce kai aiki da abin da ke cikin linjila ta hannun kiristoci a yanzu wadda take ita ma an canza ta yadda take a zamanin Isa in ma ba a canza ta ba an sha hukuncin ta wala gairi aminal kutubi bale wani wannan daga cikin littafan da Allah aiko gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes malai yace to kenan inna ma kana min al-kutubi al-mutaqaddima sahihan huwa mansukun bi shari'atin bi shari'ati man unzila alaihi alfurqan duk wani littafi daga cikin littafai da suka gabata abin da ke ingantacce ciki wa huwa mansukun to an shahi hukuncin shi bi shari'ati man unzila alaihi alfurqan an shahi hukuncin shi da shari'ar annabi Muhammad wanda aka sabkar da wannan furqani gare shi aka sabkar mai wannan alqur'ani mai girma wa ma kana muharrafan batilan Abin da kawai zan a riga an canza ma ma'anar shi ga take zamanin Musa ko zamanin Annabi Isa ko zamanin annabin ne da za a ce an aiko wannan littafi to wannan ba ta ce ne tun da an canza shi ma faqada wajaba radduhu wal ihsan bi hadai sayyid walad adnan idan wajibi ne ka yi watsi da wannan magana war take an shahe ta, ko kuma an canza ma'anarta war take ana danganta ta ga wani annabi da ya gabata wajibi ne kai waci da ita kai riko da shiriya ta shugaban ta shugaban warda adanan mun gane ko yace fasarat hadhihi al-umma sai ta zan wannan al'umma ismaini ta kasance kashi biyu akwai ummatu da'awata wa ummatu ijaba wa kullu khalqi بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام duk wata halitta kaf ta dan adam da arjan bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashmuluhum ummatad dawa yana game su kiransu da sunan al'umma kenan ummatad dawa ai anna da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam ammatu kenan da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira nai manzancin shi amma ni ya gami baki dai ghaira anna minhum man istajaba sai dai cikin al'ummar wanda aka aiko shi cikin su tun lokacin haihuwar shi da ya zama manzo daga nan zuwa tashin kiyama dukkan su al'umma guda ake ce musu to ana ce musu al'umman manzan Allah amma al'ummar da'awa ta hannun kudi su anna minhum man tajaba cikin su akwai wanda sun karba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a haihuwa nan gaba su ma akwai wanda za su karba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul qalil amman yan kaɗan nan in an danganta ga yawan jama'ar duniya wa haula ummatul ijaba to wanda suka karba ko yaushe su ake ce ma ummatul ijaba al'ummar da ta karba kira wa minhum man arada an hadhihi da'watul mubaraka daga cikin su akwai wanda suka kau da kai ga wannan da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cike da albarka allati fiha ar-rahmatu wal huda wan nur wadda ke cike da rahama da shari'a da haske wa hiya tariqu al-musilu ila ridallahi barzake ita ce hanya mai sadarwa zuwa samun yarda Allah wa dari karamatihi wanda ta shiryar da kai zuwa ga gidan karama na Allah ila jannati eh, ila jannati arduha as-samawati wal ardi wanda ta kai ka zuwa ga aljanna wadda fadinta ya duka san fadin sama da ƙasa wal kathir arada anha da yawa sun kawo da kai ga wannan da'awa sawa'an kana fi ahadin nubuwati shin duk ɗaya ne sun kasance a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ba'daha kowa za su zo daga baya wa kullama jaa amun sai zan koyaushe wata shekara ta zo sabuwa illa wa huwa sharrun min allazi sai ta zan ita ta sharri daga wadda ta wuce ta sahabbai sune ne ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sannan masu bi musu sannan masu bi musu sannan ƙarnuka su zo na mutane su lalace su zama makaryata su zama munafukai su zama hasan duniya haka annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam to kenan wal kalilu istajabu dan kadan sun karba fasun mu ummatul ijaba to su aka sama suna ummatul ijaba al'ummar da ta karba kama asalaf kamar da zance ya gabata malai ce kamar na gabatar thumma ummatul ijaba hiya allati iftaraqat ila salasin wa sab'ina firqa kullaha fin nari illa wahidatan wa hiya al-jama'a sannan wannan al'umma da ta karɓa kira kuma ita ce za ta komo ta kasu gida saba'in da uku jama'a mu tsaya mu kalli wanga wurin da kyau su wa'anda suka karɓa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ne musulmi ba to kuma su ne za su koma su kasu kashi saba'in da uku kamar yadda ya wadi cikin hadisin shi kullu hafin nari dukkan su zan cikin wuta illa wahidatan sai kashi daya da jama'a su ne wa'anda za su zan jama'a da za su tsira furqatin najiya ai man kana ala mithli ma kana alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana alaihi annabi alaihi salatu wassalamu ashabuhu alkiram su ne wa'anda suka yi hakuri suka daure suka bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne masu girma suka kasance akan shi a zamanin su to waɗanda suka zan haka su kaɗai ne za su tsira kun bayyanci wannan maganar anan bayan Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin da ya aiko shi har kiyama ta tashi duk wani dan adam da zai zan mai rai bisa ban kafa ko aljan to al'umma annabi Muhammad sunan su to amma sai aka kasa su kuma gida biyu aka ce akwai wa'anda sun karba mishi sannan akwai wa'anda sun kiya mai sun kafirci wanda suka karba mishi su ake cewa ummatul ijaba wa'anda suka karba mishi ba su ake cewa ummatul da'awa in an game su duka hadda wanda suka karba duka sai a ce musu ummatul da'awa in ka aka kasa su wanda suka karba su ne ummatul ijaba al'ummar ta karba kun gane ko yawa to wa'anda suka karba din su ne suka karba sunan musulmi kenan musa ka ce to su kuma annabi ya faɗi cikin hadisin shi za su kasu gida 73 kowane na ganin cewa shi ke bisa daidai kowane na ganin cewa shi ne bisa daidai amma kashin nan saba'in da uku kashi saba'in da biyu yan wutan kashi ɗaya zai tsira wanda yake annabi cikin hadisi sai ce su ne jama'a aka tambaye shi su wane su sai ce wa'anda suka yi hakuri suka rayu a addini bisa ga abin da na rayu akan shi ne da sabbai na to kaga shi kenan maza Allah ya fassara ma yanzu duk wani wanda zai zan abokin ta ya ka addini za ka tsaya ka kalli yana bisa abin da annabi yake akai shi da sabbai ne a zamanin shi ko ko bai bisa akai ta haka zaka auna kowace al'umma kenan ba daɗin baki zai kiro ka ba al'umma ba in suna kai suna aikin addini a'a menene suke akan shi ba kiyayya kaga su zai saka ware daga cikin su ba a'a za ka lura menene suke akan shi in suna bisa abin da Allah ke kan shi da sabbai ne to za ka yi hakuri kai addini tare da su dan ka samu ciya tare da su in ka ba su bisa abin da Allah yake akan shi da sabbai ne diya da kake son su diya da suke daɗin baki diya da suke da kan yan baki dole ka bar su dan ka tsira ka lalabi wa'anda ke bin abin da annabi ke kai shi da sabai kenan da aiki ne za ka gane suwa ne na kwarai suwa ne miyagu ba da dadin baki mun gane wannan muna fahimta ko ba mu fahimta to wannan mutane wa'anda suka rayu akan abin da annabi ya rayu akan shi da sabai na malam yace wa ala ra'asihim bisa ga jagoranci kan gaba su al-arba'atu al-khulafa halifofi guda hudu na jagorancin wannan tawaga abubakar da Umar da Usmana da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in wa kulluhum kiramun dukkan halifofin ga guda hudu dukkaninsu masu daraja ne wa kulluhum fudala dukkansu masu falala ne gaira annahu sai dai kama sabaka kamar yadda ya gabata isnatani wa sab'una firqatan finnari sai dai mu sani kashi 72 wa yan wuta ne kun gane ko musulmi za su kasu kashi 73 kashin 72 duk yan wuta ne wala yuhakam alaihim jami'an bil khulud fin nar amma hukuma ba za a yanke hukunci akan su baki ɗaya ba a ce da dawama duka za su yi cikin wuta su wanda suka shiga wuta da kama huwa mazhab ahlus sunna wal jamaa kamar yadda haka mazhab ahlus sunna wal jamaa take walakin man khalafa ta'ifatan najiyatan mansura amma duk wanda suka saba ma jama'a wanda za ta tsira wadda Allah ke ba taimakon tsayuwa akan addini na gaske fi kulli shay'in cikin dukkan komi duk wanda suka saba ma wannan jama'ar cikin dukkan komi min usulid dini na usulid dini shi na aqida wa furu'ihi da furu'a wa uquqihi da haqqoqin shi wa mukmalatihi da duk abin da za a ciya mai kammala addini ne suka saba musu ciki faqad kharaja min da'iratil islam duk wanda suka zan haka to sun hita daga da'irar musulunci sun zan kafiri suna kiran sunan kansu musulmi ne amma kafiri ne kamar ɗaifar ahmadiyya ɗan ahmadiyya masu cewa sun yi suna da sabon annabi gula ahmad gulam alqadiya ne sun saba wa musulmi cikin dukkan komi saboda haka malaman duniya suka yi ittifakin cewa kafirai ne suna nan sun kunno kai cikin ƙasar Nijar suna yin masallatai da sunan musulunci sun yi shiga burtu annabin su asalin ingila ta kera shi dan wato kokarin wargaza haɗin kan musulmi a duniya kamar yadda suka yi yawo da yakin mulkin mallaka suka mallaki kasashe to haka suka hiddo wannan sabon annabi fil suka kashe mai kuɗi suka sa mai jami'an tsaro don su kawo rabuwar kanun musulmi a duniya to ire-iren waɗannan suka saba musulmi cikin dukkan komi kaulan waye da magana guda ba ta buƙatar tawili kawai kafire ne a wurin malaman musulunci duka baki ɗaya duniya saboda baki ɗayan malaman duniya na musulmi sun tsaya kan cewa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi duk wanda ya da Allah ta kafin ne shi to fa yau kam alaihi bil qulud bin nar to irin wannan shi za a yanke hukunci game da suciya su in sun shiga wuta ba sai ta kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce innal mujrimina fi azabi jahannama khaliduna lalle mujrimai a cikin wata jahannama in sun shiga su masu dawwama ne la yufattaru anhum wa hum fihi mublisuna ba za a musu raguwa ba za a saurara musu ba a cikin wata jahannama za a zama masu rudewa in azaba ta kai musu kawai wannan suratul zukhruf daga 74 zuwa 75 kenan wanda kauduka duka sako ne ya kai shi a aƙida bai yi abin da zai hita daga da'irar musulunci ba in sun shiga wata su za su hita da gwargwadon laifinsu ma ya ce wa man kana min ashabil Ahawai wal bid'i wa kaba'ir zunubi amma duk wanda ke cikin kashin ga 72 daga cikin ma'abuta san zuciya da bid'a da manyan zunubai allazina lam tuqrijuhum bid'uhum wa ahwa'uhum wala mu biqatihim min da'iratil islam wanda bid'a su bata hidda su daga da'irar musulunci ba san zuciyarsu bai hidda su daga da'irar musulunci ba dukkan wani abin suka aikata na kaba'ira bai wato bai hidda su daga da'irar musulunci ba fa hum to su wannan ala wannan suna da fasa hadari mai girma na shiga wutar jahannabar zama cikin ta lokacin da Allah zai hido su gwargwaron laifin su su wata mashi'atul ilahiyya suna karkashin mashi'a ta Allah wa kullu man mata ala dinil islam malam yace aqida ta ahlus sunna wal jamaa wadda Muhammad da Abdul Wahhab ya kanta akanta shine duk wanda ya mutu bisa ga musulunci walam ya mutu alal kufri al akbari aw shirki al akbari bai mutu akan kafirci mahi girma ba bai mutu akan shirka babba ba aw nifaqi al itiqadi bai mutu akan munafici na na itiqadi ba wa huwa ta mashi'atillah wannan yana karkashin mashi'a Allah ba ka ce mishi wanda zai dawo mauta yana ƙarƙashin mashiya Allah azza wa jalla in sha a fa'an in Allah ya so zai iya yi mishi wa in sha azabahu in kuma Allah ya so zai iya mai azaba da kadari ma jana da gwargwadon abin da yayi na laifi wa ma'ali wa muwahhidin shi mai tauhidi kowane mai tauhidi mashi karshe wa musallin aljanna kenan duk wani mai sallah duk wani mai tauhidi mashi aljanna amma in ya zo da wani laifi na kaba'ira ko wani laifi dai da zai iya zamanar da shi wuta to zai zama na wuta gurgurdan laifin shi kama fi nususil wa'adin lati fahamaha ahlus sunnati wal jama'a Kama yadda yake cikin nassoshi na alkawalin tsira alkawalin tsira ga wanda ba da zo da kafirci gobe kiyama ba wa'anda eh, ahlus sunna wal jama'a suka fahimta wa amilu biha wanda suka yi aiki da ita wa allamuha nasa wanda suke karantar da mutane ita wa minha daga cikin nasoshin qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace ja'altu shafa'ati li alil kaba'ir min ummati na sanya ceto na ta kasance domin al'ummata masu kaba'ira domin waɗanda su musulmi ne amma zamanin suna raye sun aikata kaba'irori da bata yadda su daga musulunci ba to zan sa ceto na gare su gobe kiyama in roki Allah ya tseratar da su daga cikin wuta kun gane ko kenan za a zauna a wuta sai dai ce ta manzon Allah ya tsare su to wannan wa'anda suka mutu da musulunci kenan ba su yi abin da ya hidda su daga musulunci ba wanda kawai yi abin da ya hidda su daga musulunci in ya shiga wuta abada shine bambanci tsakanin musulmin da ba kafiri ba kenan bai mutu da shirka ba wanda ya hidda su daga musulunci da musulmin da wanda ya mutu bisan shirka shi ba cikin layin musulmi yake ba kenan ko a gobe kiyama Allah ya bambanta tsakanin musulmi da kafiri ba dai suke kafiri zai dawo cikin wuta musulmi kau ƙarshe zai fito ya komo aljanna wannan hadisi abu da ya hitar da shi eh, lamba hadisi ta 4739 tirmizi lamba hadisi ta 2435 daga hadisin anas dan maliki munasir jini albani ya inganta cikin sahih jami'i lamba hadisi ta 3700 da shahu kenan wannan aqida ahlus sunna wal jamaa aqida muhammad dan abdul wahhab wa fil hadisi al ilahi malam yace kuma ya zo a cikin hadisi kudus ya qulu allah tabaaraka wa ta'ala allah tabaaraka wa ta'ala na cewa شفاعة الملائكة وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قد قد آدوا همما gobe kiyama Allah zai ce mala'iku sun ya ceto da yake mala'iku za su yi ceto mumune za su yi ceto annaba za su yi ceto shi ma Allah zai nashi ceto to in kowa ya gama sai Allah ya ce shafa'atul mala'ikatu mala'iku sun yi nasu ceto sun gama wa shafa'an nabiyuna annabawa sun yi nasu ceto sun gama wa shafa'al mu'minuna mu'minai sun yi nasu ceto sun gama wa lam yabqa ba wanda ya saura illa arhamur rahimina sai Allah mahijin kan masu jin kai fa ya duk abdatar minan nar sai Allah ya wata damka da hannun shi da ba mu kiyaye shi daga wuta fa ya tarju minha ya damka da hannun shi wanda ba mu iya faɗin kai fiye shi sai ya damka cikin wuta a kama ya damko wasu jama'a daga cikin musulmi masu laifi lam ya amalo ran kat wanda ba su taɓa ma aikin alheri ba amma dai sun mutu akan musulunci ko kun gane sun mutu akan musulunci amma ba su da wani aikin alheri kada aduhu ma har sun wai sai damko su to wannan shi ke nuna cewa kenan duk wanda bai je da kafircin da bai je da kafirci ba da ya hinda cikin musulunci to zai zama wata gwargwadon laifin shi wannan hadisi shi ma bukhari ya fitar da shi cikin sahihu nashi muslim ma ya fitar shi cikin sahihu nashi daga hadisi abi sayyid al-khudri hadisi ne ingantacce ko mazhaban ahlus sunna wal jamaa wa zalika fadlillahi tabaaraka wa ta'ala malam yace wannan yana daga farala Allah tabaaraka wa ta'ala wa rahmatuhu yana daga jin kan Allah wa hadha tafdil yanbaghi an fahama wannan falalar yana da kyau a fahimce ta hatta yatimma jam'u bayna nusus al-wa'd wal wa'id har ayi kokari a cika hada kanun nassoshi da suka zo game da alkawalin tsira da wanda suka zo da alkawalin azaba fala yan bayyi li talibil ilmi baya halatta baya kamata ga ma'abucin ilimi an yi akuza nusus al-wa'd yayi riko da nassoshin da suka zo da alkawalin tsira kawai ya ta kwadaitar da mutane har ya nuna kawai ba wanda zai halaka daga kawai nasu fil ma'asi wannan ya sa mutane su abuka cikin sako su yi tai biduna mubalatin ba tare da kula ba wala hisab kawai shi ta ganin da abin da suka aikata su su tsira wala ya kuzu bi nususil wa'id kun bai kamata ba ko ya koma ya riki wato nasoshin da suka zo da alkawarin azaba fakat su kadai bai jirra zalika ilal ya'as wal qulud har wannan ya sa mutane su yanke tsammanin samun tsira wurin Allah su yanke a ah? to kenan ana magana ne game da ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya haɗa kanin nasoshi wuri ɗaya kar ya zo kawai ya yi ta amfani da ayoyi da hadisai irin wa'anda alkawalin azaba kaɗai suke ambata sai ka kawo ba za ka tsira ba a hadis da khawf ayat da kawai ya zan su kaɗai yake ma mutane bayani ya kawo da kai daga hadisai da ayoyi su kuma na rajaji sannan kuma ya wannan kenan in aka zai sa mutane hasa su yanke tsammanin rahama Allah ko kuma ya yi amfani da ayoyi da hadisai masu maganar da jari masu gana masu nuna za ka tsira ta kowane hali wannan sai sa mutane su abuka cikin sabo su ta ganin duk abin da suka yi ma za su tsira yana a hada su wuri daya a yi aiki da su idan to shine ma da yace wala badda min al-jam'i bayna nusus al-wa'd wal wa'i al-warida fil qur'ani was sunnati babu makawa game da a hada kanin nasoshi na alkawarin tsira da na alkawarin azaba wanda suka zo cikin alkur'ani da sunna dan ai aiki da su kenan sanda kake raye sa aiki karin jayar da gehen hau gehen ganin ka ba za ka tsira ba dan ka yawaita aiki na kwarai kuma ka nisanci banna amma sanda ka shiga cikin halin rashin lahiya su sa kai karin jayar da gehen raja gehen tsira dan yi ma Allah kyakkyawan zato cewa wanda ya butu ya rasu duk bisa ga hanyar annabi shi zai samu tsira ma na ce qauluhu al-iman bil rusuli fadar mamar da Abdul Wahab cikin da shi da yace yana daga cikin da shi imani da manzanni baki daya yace ar-rusul su cewa lafazin rusul jam'u rasul jam'i ne na sunan rasul wa hum allazina sune wa'anda istafahumullahu tabaraka wa ta'ala ne wa'anda Allah ya zabe su bi kalamihi ya zabe su da yin magana da shi wa anzala alaihim kutubahu ya sabkan musu littattafan shi kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yace Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min nas inna Allah sami'un basir Allah shi ke zaɓi daga mala'ikun shi shi ke zaɓi daga mutane yake zaɓin manzanni shi ke zaɓin manzanni ne daga cikin mala'iku ya sa su masu kawo sako zuwa ga annabawa shi ke zaɓe daga cikin mutane ya zaɓi wanda zan zama annabawa manzanni inna Allah sami'un basirun kuma Allah ne Allah mai ji ne mai gani ne ya sufanta kanshi da sufan ji ya sufanta kanshi da sufan gani kuma ta tabbata gare shi wannan shine mazhabin salaf ba sabani duk wanda ya saba ga haka to shikenan ya bar hanyar annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul hajj aya 75 eh, wannan kenan malam yace wa ma zalika ba dan wani abu ya zaɓe su ba dukkanin su manzannin na mala'iku da manzannin na mutane illa li yuballighu muradallahi tabaaraka wa ta'ala sai dan su isar da manufa Allah tabaaraka wa ta'ala ga man khalaqahu su isar da ita ga wanda ya halitta isar da ita ga halittun shi wa yad'unahum su kira su ila tawhidihi wa ta'atihi kira su zuwa ga ta Allah da bauta da yin biyayya ga Allah wa man asa Allah da kalal jannata wa man asahu da kalal nara duk wanda ya biyayya ga Allah ya shiga aljanna duk wanda ya saba mai ya shiga wuta wa man ata al mursalina faqad ata Allah duk wanda ya yi biyayya ga manzanni hakika ya yi biyayya ga Allah azza wa jalla wa man asal mursalina duk wanda ya saba ma manzanni faqad asa Allah hakika Allah ya saba ma li'annahu huwa allazi arsalahum dan su su dan Allah dan su Allah ne ya aiko su kun gane ko manzanni yanzu daga misali idan ka aika yaro can to in wani ya gamar shi kai na za ka a nan za mu yi can shi kan can so ka wa aiko ka wa ne aiko sai ka kwabi abin da ka aiko shi kan rai yanzu dan wa kamar haka nan wanda ya aiko shi amma in kana ginin wanda ya aiko shi da ka cewa aiko ka wa ne aiko sai ka karrama shi yanzu ba shine ka karrama ba wanda ya aiko shi ka karrama kun gane ko duk wanda ya saba manzanni Allah ya saba mu yasa Allah ya ce duk umma ya da rasul fa kada da Allah duk wanda ya biya ga manzo to Allah ya ma biyayya wannan kenan wa fi tanzih a cikin alkur'ani mai girma magana ta zo Allah ta'ala ce man yi ta'in rasula faqad ta Allah duk wanda ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa Allah ne ma da'a wa man tawalla duk wanda ya juya baya ya kiya fa ma arsalnaka alaihim hafiza wanda ba mu aiko ka ka zan mai tsaro kansu ba suratul nisa aya ta 80 daidai wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin littafin shi wa man yati Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء wasu وحسن اولئك رفيقا duk wanda ke yin biyayya ga Allah da manzan nan alif da lamu wannan lil ahad manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ke biyayya ga Allah yake biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da wanda Allah ya ma ni'ima min annabiyina na annabawa zai tsira tare da su wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina yana tare da salihai wajen tsira wa hasana ulaika rafiqa wannan ya samu abokan da sun rayuwa wanda sun kyauta su zan abokan zama zan abokan tafiya suratul nisa'i ayat 69 saboda haka gabe annabin Allah mu zan cikin tawaga annabawa za ta tsira mu zan cikin tawagar siddiqai da shahidai da salihan bayi da za su tsira a wurin Allah wanda Allah ke kallo da haske masa bayan kasa kamar taurari a sararin samaniya ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما أن الرحمة صلى الله عليه وسلم هنا تيوا من أطاع أميري فقد أطاعني duk wanda ya biyayya ga shugaba wanda ke cikin tahiyar musuluncin nan na al'umma ta hakika ni ma biyayya wa man ata'ani ni ko duk wanda ya mun biyayya fa kada ata Allah hakika Allah ya ma biyayya wa man asa amiri duk wanda ya saba ma shugaba na tahiyar al'umma ta fa kada ya saba mini ne ni ne ya saba ma kai tsaye wa man asani ni ko duk wanda ya saba mini faqad asallaha hakika Allah ya saba ma kai tsaye mun ji wannan aya ta yi da ma'ana hadisi ya ta yi da irin ma'ana aya amma wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya yi tabbaci shi cikin sahihu nashi Muslim ma ya tabbaci shi cikin sahihu nashi min hadisi Abi Hurairah daga hadisin Abu Hurairah sai malam yace fata'atullahi ni'matu wa rahmatu wa tariqun yusil ila ridah wa dar karamati ce ita samun da'a Allah ka mai da'a ga Allah wata ni'ima ce wata rahama ce wata hanya ce mai sadar da kai zuwa ga samun yarda Allah da samun gida na karamci daga wurin Allah samun gida na karrama da Allah zai ma wa ma'asiyatul lahi shi kuma saban Allah tabaraka wa ta'ala tujibu maqatahu wa suqutahu wa lima azabihi fid dunya wal barzakhi wal akhirah shi kuma saban Allah shi kuma yana wajabta maka samun fushin Allah kacewa Allah da hushi ne da raɗaɗin azaba yi a nan gidan duniya da rayuwar barzaku rayuwar kabari da rayuwar gobe kiyama duk za game da wannan to kenan mu kauce Allah mu riko da biyayya ga Allah duk wanda ya samu kanshi mai biyayya ga Allah mai riko da musulunci ya gode ma Allah Allah ya ni'imtar da shi da wata ni'ima da wata rama da wata hanya da zai sami yarda Allah da zai sami tsira gobe kiyama idan mana yace to kenan al iman bir rusul kenan shi imani da manzanni rukunin min arkanin imani a sittati rukuni ne guda daga cikin rukunin imani guda shida rukunin imani guda shida ai mun san su al-imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi mun gane ko to wannan ɗaya ne daga cikin kenan ɗaya ne daga cikin shidda nan kenan imani da manzanni rukuni ne guda daga cikin rukunai guda shida na imani ba sallahu rasula Allah ya aiko manzanni baki daya ila aril ardi zuwa ga mutanen wannan duniya awwaluhum Nuhu alaihi salam na farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi salam lamma fasha shirku fil ardi lokacin da shirka ta yadu ta fantsama ta yadu a cikin duniya arsalallahu tabaraka wa ta'ala nuhan ila alqaumi allazina fasha fihim shirku sai Allah ya aiko annabi Nuhu a cikin jama'ar da shirka ta fantsama cikin su ta yaɗu cikin su wa kana qabla fashau shirku fashau shirki sai zan gabanin shirka ta bayyana al'akabai gabanin shirka mai girma shirka babba ta bayyana a cikin wannan duniya ta yaɗu fi qaumi nuhin cikin mutanen nuhu ta kun harko fashatil bid'atu bid'a ta wara yaduwa allati hiya nasabu suratin nasabu surati kulli rajulin min as-salihin ar kamsa kafa hoton kowane ko butun butuni butun butuni na kowane mutum daga cikin mutanen kirki salihai guda biyar na wancan zamani fi zamanin cikin zamanin su fi majalisi cikin wurin da yake zama bi da zakaru biha amalan su wato mutum mutumin shi don su dora muzakara su dora tuno ayyukan su na kwarai a lokacin shi bayan shatu sai su dora samun nishadi fil ibadati a cikin ibada wa abdullah inda su dora bauta Allah wurin wannan batun bitumi wa hasil kissa yadda kissa take ne risala rusuli domin aiko manzanni wata tabi'ihim da bibiyar baya in wanga manzo ya wuce aiko wanga huwa ga yadda abin yake annahu lamma mata adam alaihi salam lokacin da annabi adam alaihi salam ya rasu baqiya auladuhu sai zuri'ar shi ta yi saura ya'ya ne suka yi saura ba adahu bayan shi da qurunin karni wato goma kenan shekara dubu ala dini abihim muka dauki duk karni shekara dari shekara dubu kenan ala dini abihim suna bisa ga addinin babansu adam daidai abihim adam dinin islam addinin musulunci tsaf thumma kafaru sannan sai mutane suka kafirta inda ma fashal jihar lokacin da jahilci ya yadu a duniya kaga dai jahilci dan uwan kafirci ne kamar da shafi Usman dan Fodi ce wa kana min al-gulu da salihina sai aka samu suna wuce iyaka wajen girmama salihai sai suna maida su ma abin bauta kama zakarallahu zalika anhum kamar yadda Allah ya ambata zancen su fi qaulihi azza wa jalla a cikin hadashi azza wa jalla a cikin littafin shi yace wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna والدم ولا wa ولا يغوث ويعوق ونسر سورة النوح آية 23 ma'ana an aiko annabi nuhu ya samu an ga mutane bayan wucewar nuhu an samu mutanen kirkirke da addini wanda suke da girma a idan mutane ana girmama su sai suka zo suka rasu a cikin lokaci guda da suka rasu sai mutane suka ji sun samu na ƙasa a rayuwarsu sun rasa wani sun rasa wani to yanzu abin da ya kamata a samu gwannai na suranta sura su mulmula musu shi ko na laka ko na dukiya sassaka su sai a zo a kafa su a wurin ibada sai a ɗora ganin su ana tuno ana tuno nishaɗin ibada in ba da haka ba mutane sai su rabkan su ragganci a ɗora tuno butun butun malam wani ko butun butun malam wani ko sarki wani wanda yake su ne manya manyan mu na addini muna tuna su muna samun nishadin ibada su akan wanda manufa suka kafa suka kafa butun butun su to amma karshe aka ɗauki lokaci jahilci ya zo mamaye su sai jikokin jikokin sun suka ce ma juna sai shi ɗaya ce musu wa'anda salihan bayi ne wa'anda na gabaninku ku wayanku da kakanninsu in da kakanninku in sun rasa ruwa wurin suke zama su roƙi ruwan sama in sun rasa wata bukata wurin suke kawo bukata da wata matsalar ta same su ko bauta musu su ma bauta musu kai sai su koma bautar su mun gane ko to wannan shine hatalin kisa to zai malam zai ci gaba da kawo mu ita warara na na dan kawo mu ta kan ya ce wa zalika yadda abin yake anna haula da kansa lalle wa an ga mutane guda biyar mutanen kirki qaumun jama'a ne fu bis salahi an san su da salaha mutanen kirki wal amr bil ma'ruf an san su da yin wa'azi umarni da abin da shari'a ke so wal nahyi anil munkari an san su da hani game da abin da shari'a ba ta so wal ilmi an san su da riko da ilmi wani ibadati da ibada fa ma tu fi shahrin wahid sai suka rasu cikin wata daya to ana samun wannan matsalar akwai wasu shekaru da suka wuce a cikin shekarun duk wasu manyan-manyan malaman duniya da mutane ke dogaro ga fatawarsu a duniya a cikin wannan shekarun malaman suka yi tarasuwa suka yi tarasuwa suka yi tarasuwa wata shekara ce aka yi kawai tarasuwa manyan malaman duniya mun gane ko har sai ma ga ta yi daidai da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wani lokaci wanda za a dauke ilimi aka ce dauke ilimin nan a ƙarshen duniya zai zan ta hanyar dauke malamai wanda ake dogaro da su a ilimi ilimi na gaskiya ba ilimi na muna malamai ba sai suka rasu cikin wata ɗaya da suka rasu cikin wata ɗaya fa hafa qaumuhum min naqasin alaihim fi dinihi min ba'di mauti sai jama'a su suka ji tsoron na ƙasar da za ta wari gare su cikin addininsu a cikin wato eh, game da mutuwa an ga mutane bayan sun mutu na ƙasa sai ta same su fa wara suwarahum sai suka suranta butun butumin mutum mutumin shi ne nan bakin kowar gidan sarki can shekarun baya wajajen wato shekara kamar shirin da biyar ne akwai shi an yi shi na dan kasawa ga lokacin da aka yi shi ga ɗauke shi ko amma dai ga yi shi ya hinan a'a ya hi goma gore malam da ya ce goma kwarai a'a yi wannan wannan na ka sanin ka shekara nan to kamar wannan to sai a yi batun batumin mutum gashi in ka ganshi da kamata, wannan surantawa sai su tsara shi in ka kalle shi ga wasu kashi da tsaga da komai shi ne to a yanzu wasu kasashe yana yin wannan to sai suka yi su ka amince da su kawai suka zo suka kakkawa wuraren zaman su ko wuraren ibadar su dan tunawa kawai kun gane ko dan ka samu na kasa addinin su wa abadallahi inda suka zan suna bauta Allah a wurin su walam ya abaduhu basu bauta musu ba su a zamanin su basu bauta musu ba sun kakkafa su ne dan tarihi kamar yanzu ne ka aje hoto dan tarihi kun gane ko tun maja a karnin akar sai wani karni ya zo fakana ta'zimuhum li ulaika salihina ashadd min al-qarn al-awwal sai zan girmama da suke ma wannan batun bitimi na mutane salihai ya yi tsanani bisa ga karnin farko sai suna girmama su fiye da wancan karni na farko ma da ya kafa su gaira annahu ma tawajjahu bil ibada lahu bil ibadati lahu sai dai su ma ba su fuskanta ba wajen su bauta musu Tun matsalar zamanu sannan zamani ya ƙara tsawo ne aka tahi shekaru suka tahi wa mata a harin ilimi wal fadali sai ma buta ilimi da farla sai da suka wuce suka rasu zamani ya tahi wa baqiyal jahiluna sai da aka yi saura sai jahilci sai jahilai sai jahilai da jahilcin su alqa shaytanu fi qulubihim sai kawai shaitan ya jefa cikin zukatansu cewa anna ulaika salihina ku sani wa'an ga mutane salihai ko gani kana man qablakum su wa'anda suka kasance gabaninku yastashfa'una bihi ila Allah da su suke neman ceto zuwa ga Allah in sun rasa wata wata bukata ta su fa abadahumul jahiduna ai ko sai jahilai suka shiga bautar su min dunillahi suka shiga bautar su suka bar Allah yan an rasa ruwa sai a roke su duk wani abu na bukata a yi wurin su fa arsalallahu ilaihim nuhan sai Allah aiko annabi zuwa gare su asalin aiko manzanni kun ji shi mun gane ko shine ma da ke son ya gaya mun menene asalin aiko zai? sai ya aiko annabi nuhu zuwa ga wa'anga mutane dan mi li ruddahum ila dinil islam dan ya maido su zuwa ga addinin musulunci allazi kana alaihi adamu wa zurriyatuhu asharata quruni wanda shi ne adam ya kasance akan shi da shi da zira'a sai har shekara wato dubu kenan karni 100 eh, karni 10 shine shekara dubu qabla tabdili wanda suka kasance akan shi shi adam da zira'a shi karni goma gabanin a hurhura addini gabanin su su hurhura addini fa kana shamil umami ba da zalika ma qasahu Allah alaina fi akan al sai zan halin da al'umma ta kasance bayan haka shine abin da Allah ya karantar da mu a cikin alqur'ani cikin kissoshi mafiya kun ji asalin da annabi nuhu ya zo yana kiran su zuwa ga su dawo su bi addinin musulunci na gaskiya to shine sai wasu daga cikin su suka kangare cikin jahilan masu bautar wa'ancan kowa sai ya kira ɗayan shi masa nasiha ya ce wanga mutunan wai shi nuhu da ya zo yana ce muku wai ku zo ga wani addini na Allah na kaza la ta zarin na alihatakum kar ku bar wa an ga abubuwan bautar ta kaga mutane ne salihai mutanen kirki amma yanzu an komo ana ce musu abubuwan bauta saboda jahilci shi yasa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta butun butumi kwata kwata a karya shi dai inda yake ya haramta hoto ya haramta duk wani abu da za a kai ana kallon shi ana girmama shi saboda kan gobe ya zama abin bauta ga mutanen da su biyo baya wanda ba san me yasa ka aji su ba da ya jikoki ba sai mutum ya kira dan shi ya ce to ina muku wasiya ko bayan na mutu la tazarunna ku kar ku bar wa an ga abin bauta ta ku wala na wadda kar ku bar wadda shi wadda asali sunan mutumin kirki ne wala suwa kar ku bar suwa ku ci gaba da bautar su wala ya gusa kar ku bar ya gusa wa ya uka kar ku bar ya uka wa nasara kar ku bar nasara sunaye ne na mutanen kirki tanda wani sun kira mutane ga addini amma yanzu ga su an maida su abin bauta ta hanyar an kawo mutum mutumin su an bari shaidan ba rabban tsoho bane dubara shi yawa gare ta guri ba shehu usman dan hodi malami ne wanda ya kira daga tauhidi a nan kasar Najeriya da Nijar ya kira a kan tauhidi ya kira ga tsartar da mutane ga bidiyoyi amma sai da ya komo aka maida shi abin bauta za ka wasa daga ce shehu dan hodi ko ba haka nan ba sai da mutane shi dan ya zo sassa koma suka maida shi ka kira shi a agaje ka ya rasu yana sakkwatar ya a kabarin shi amma kana nan maradin ka cewa da sai ka shi shehu dan godiyo za mu ka taimaki ni ka in wadi Haƙabarin kabarin ba bari ba na cana wasu suka mai da kabarin shi ma wurin aikin hajji su sai ka je hubarin shi a je ana tawafi kama ana tawafi ga Ka'aba ni na je na ga kabarin riga irin ta Ka'aba ma aka samu dan dai tsananin shi shekan dai wato sai ya mai da ku kun bi irin hanyar shi kadda ya rasa ko ka ya samu bai ne samu sa'a ko ka ka samu yan bata ko dai bai bada kai daga rasa aljanna ba ka samu rabuwa wajen shiga aljanna ta mm, bai na banna ko ka ta mm. Allah ka taimake mu wannan malamai Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu kokarin ne suke su samo mu daga da biyar da dan ke mu mutane asali na gabanin mu wani suka bata ga abin da ya ɓatar da su mu hannun ka ne sanda kar mu bata wa ta'addadatul umam sai al'ummomi suka biyo juna baya kama fi sunani anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin littattafai na na na uh, ashabus sunan yana abu da da tirmidhi da sahih ibn majah sunan yake cewa ashabus sunan anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yazo cikin wannan littattafai daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle shi yace antu tuwaffuna sab'ina ummatan ku ku ne ciko na al'umma saba'in antum khairuha wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala amma ku ku ne mahiya alherin dukkan al'ummomin ku ne mahi karamci bisa ga dukkan kowace al'umma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi Ahmad ya tada shi cikin musulun nashi hadisi ne wato eh, Tirmidhi ya tada shi cikin sunan nashi Ibn Majah ya tada shi cikin sunan nashi daga hadisin Muawiya Ibn Haida radiyallahu anhu kuma Nasir bin Albani ya hasana hadisin cikin sahih jami yana an nuna al'umma ne na bin al'umma al'umma ne na bin al'umma ta kowane annabi ta har aka zo ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kuni bi al'ummar da Allah ya hitar da su dan su amfani mutanen duniya ta hanyar da'awa to haka milladin adam alaihi salam tun daga annabi adam alaihi salam ila an kutimatil umam har zuwa sadda aka ciki al'ummomi bi hadhihi al ummati da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati tammat biha al wadda da ita ce al'ummomi suka cika 70 ummatan al'umma 70 wa khutimar rusulul kiram aka cike jerin manzanni masu karamci bi khairihim aka cike su da aiko mahihicin su wa imamihim shugaban su Muhammadin sallallahu alaihi wa afdalul anbiya wal mursalina mahihicin annabawa da manzanni baki da bi qaulillahi azza wa jalla dan wada Allah azza wa jalla da yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wancan manzanni baki ɗaya da aka ambata muku mun yi ta sashen su bisa ga sashi minhum daga cikin su akwai wanda ya samu daraja minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi ba wasu da tsakani kamar annabi Musa wa rafa ba'dahum darajata kai a gajarce bayani ma Allah ya ce ya daga darajojin sashi bisa ga sashi suratul bakara aya ta 253 kenan Allah eh, mala yace wa idza zakara Allah tabaaraka wa ta'ala fadl ba'd ar-rusul sabda duk Allah ya ambaci falalar da ke ga sashen manzanni ala ba'd bisa ga sashi fa innahu to kusani la yufahamu min hadha at-taqdiri wujuda naqasin fi naqiyati to wannan ba za a fahimta cewa karkashin wannan hihitawar a ce an samu wata naƙasa kenan ga wani saura daga cikin manzannin in an ce wa wani shi ke sama ga manzanni ba yana nuna wa'anda ya fi su sun samu na kaza ba bal a'a kulluhum ala janibin azimin min al ko kowannen su yana bas ga nashi mai girma na falala wal khairi wal huda da alheri da shari'a walakin qada Allah tabaaraka wa ta'ala bi hikamihi wa adalihi wa fadlihi wa rahmatihi Allah ya hukunta haka da hikimar shi da adalcin shi da falalatai da jinkan sai ya hukunta an yufaddila ba'd ar-rusuli ala ba'd ya hihi ta wani sashi na manzanni bisa ga wani sashi wa ba'da makhluqatihi ala ba'd ya hihi ta wani sashi na wata halitta tashi bisa ga wata halitta hikimatan minhu dan wata hikima daga gare shi wa adala dan adalci wa rahmatan minhu dan jin kai daga wajen shi wa fadala dan falala la yasu al amma yafa'alu ba a tambaye shi me yasa ka aikata kaza wal ibadu humul mas'ulun su bayi su ne in sun aikata wani abu ake ganin ya saba mu hankali sai a ce me yasa suka yi amma shi Allah ba a tambaye shi haka saboda haka irin misalin da muka ba ku mutane ba darajar su dai ba balai mahihitan halitta manzanni ba darajar su dai ba halittun Allah duka ya hihita wata halitta bisa ga wata halitta wannan dai hikima ce ne dan adalcin shi ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yajibu an tumina bi jami'il mursalina ala sabil al ijmal wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala sabil al tafdid yana da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akanta ta yi imani da dukkanin manzanni baki daya akan hanya in an dunkule su duka sannan kuma ta yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa ga ikon da Allah ya bashi sannan kuma wa wujubil ittiba'i da wajabcin yin biyayya wallahu allamana zalika Allah ya sanar da mu haka wa amara na bihi kuma ya umarce mu da haka eh, tafsiri ne ko eh ala sabili tafsiri bisa ga hanyar rarrabewa eh tafsiri ba tafsiri ba wujubil ittiba da wajabcin biyayya wallahu allamana zalika Allah ya koyar da mu wannan wa amara na bihi kuma ya sanar da ya umarce mu da shi bi kaulihi ta'ala kin wada Allah ta'ala ya umarce mu bayan biyayya ga manzanni baki ɗaya da kuma imani da su sai yake kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa isaaka wa yakuba wal asbadi wa ma musa wa isa wa na utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ومثلها قوله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير wannan ayoyin Allah ya yi umarni a yi iman da manzanni baki ne ko ce kun yi imani da Allah da abin da ya sabkar zuwa gare mu ko ce mun yi imani da Allah da abin da ya sabkar zuwa gare mu na littafi da abin da ya sabkar zuwa ga annabi Ibrahima da annabi Isma'ila da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da jikokinsu da abin da ya sabkar ga annabi Musa da annabi Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim kayadun kale da duk abin da ya aiko annaba da shi abin da ya ba annaba daga ubangijinsu mun imani da shi baki dai la nufarriqu bayna ahadin minhum ba mu rabi haka kana sun yadda wani annabi ce mun imani da shi ba a'a mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun imani da annaba baki dai wa nan lahu muslimuna mu ma sun yi kauya ne ga magana Allah suratul baqara aya ta 136 misalin ta tazo a cikin kuma dai bakarar inda yake amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminin manzo ya yi imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar zuwa gare shi na alqur'ani daga ubangijin su wal mu'minuna su ma mu'minai sun yi imani da haka kullun dukkan su tanwini bi iwad kulluhum dukkan su amanna billahi amana billahi dukkan su sun yi imani da Allah wa malaikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi kun ga nau'uka na rukunan musulmi rukunan imani ko la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba mu rabewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu kore wani mace bai mun imani da shi ba a'a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan kowanne annabi da Allah aiko wa qalu sami'na wa da'ana mun yarda mun yi biyayya gofara naka muna neman gafarar ka ubangijin mu wa ilayka al makoma zuwa gare ka wannan ma ta 282 hadhihi akiratul muslimina allazina arafu islamahum mana yace to wannan ita ce aqidar musulmi wanda suka san musuluncin su ita ce aqidar musulmi wanda suka san musuluncin su ba wai kai fikiran kanka musulmi baka san me aqidar ka ba ya ce me aqidar musulunci baka sani ba kai ta watsuwa kana tashi kana a cikin jinin jahilci ka kiran goma malamai wannan kana kiran kai ganin kake kai ma kai ne ilimi ma ne wa harasu alayhi wanda suke da fadai akan addinin su wannan ita ce aqidar su wa amilu bi muqtadahu wanda suka yi aiki da abin da shine musulunci ya nema a yi aiki da shi wa amanu bil mursalina umuman sun yi imani da manzanni baki daya wa bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tafsila kuma sun yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dunkule da rarrabe ala muradillahi bisa yadda Allah ke nihi wa na hajji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da irin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika bil iman bil wannan da yin imani da alkur'ani mai girma inayati bihi wa tilawatihi da kula da shi da runguma shi da karanta shi hakikanin yadda ya cancanci a karanta shi wa fahmi ma'anihi da fahimtar ma'anonin shi li'annahu mirasuhum dan shi shine abun gadan su da suka gada kama qala Allah azza wa jalla kamar da Allah hadi azza wa jalla yace summa awrasana alkitaba alladhina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika fadlullah fadlul kabir a cikin wato suratul fatir aya ta 32 Aikin sannan muka gadar da littafin mu ga bayin mu wanda muka zaba fa minhum zalimin li nafsi cikin su akwai mai zalunta kanshi shi na musulunci ko ya kasa wato ko ya dora aikata wasu abubuwa na makaruhai ko wani abu da ya koyi zan rago karatun qur'ani ko tsare wajibobi wa minhum muqtasidin daga cikin su akwai mai tsakatsaki wa minhum sabiqun bil khairati da izinin Allah daga cikin su akwai mai tserewa da da alherai a mai tserewa da aikin alherai da izinin Allah izinin Allah zalika huwa al-fadl al-kabir wannan in ce falala mai girma wannan ma ta qur'ani wato mutum wanda ya tsare wajibobi ya tsare mustahabbai ya kiyaye haramomi kaba'irai ya kiyaye makaruhai bai zama daidai da wanda ba wannan ba to ta hanyar nan ne tsere ke tsakanin musulmi ma abuta qur'ani ko in ka ɗauki makarantar alqur'ani ma ta su ma sai ka ɗauki tafsirin ibn kathir sai ka kalkata maka su a fassara wannan aya wa huwa kina alqur'ani mirasu hadhihi al-umma shi abin gado ne na wannan al'umma da ta gada wa min mafakirha yana daga cikin abin alfaharin wa ga al'umma fa yajibu an ta'tazza bihi to yana zama wajibi shine za ta izza da shi za ta karfafa da shi kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yake wa innahu la zikrun laka wa liqaumika alqur'ani shine abin ambatanka a duniya shine darajarka a duniya kuma shine darajar al'ummarka ai sharfin shine darajarka azimin lin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan daraja mai girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ga mutanen shi mabiya ne wa sawfa aduna. ta ce kuma za a tambaye su gobe kiyama ai anhu za a tambaye su game da alqur'anin nan wa amma jaa bihi za a tambaye su game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da eh, na alqur'ani kuma a tambaye su game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala subhanahu kuma Allah yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqiluna suratul anbiya aya ta goma ce hakika mun sabkar da littahi zuwa gare ka zuwa gare ku wanda yake fihi dhikrukum cikin shi akwai ambatakum ana cikin shi akwai daraja abala ta ki nuna tun ba ku tsaya ku zama masu hankali ko sa hankalin ku lura da abin da ke cikin littafin nan ku lura da darajar da ya zo muku a duniya musulman duniya ba su da abin alfahari a duniya yau kamar littafin su yau wagga duniya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya ilimi ce to sai ya zan littafin musulmi shine mai ruwa na hikima da balaga da fasaha da eh, da ijaz da dukkan wani ilimi na duniya babu wani abu na farkon duniya da ƙarshen duniya da duk wani abu da ake bukata na ilimin zamani ba ce alqur'ani ya tattaro shi ba ce alqur'ani ya nini gare shi ala wa huwa alqur'an kitabu hadhihi al-umma shine alqur'ani littafin wannan al'umma shi a darajarta in ta tozarta shi ta tozarta darajarta in ta inganta shi ta mutunta shi ta mutunta darajarta wa qala ja'ala Allahu tabaaraka wa ta'ala siwarahu wa ayatihi wa alfazahu sahalatan wa yasiratan li kulli man ahabba hadha alquran Allah ya sanya surorin Qur'ani da ayoyin Qur'ani da lafazan Qur'ani suka zama masu saukin karantawa masu sauki ga kowane mutumin da zai zan yana son karanta wannan Qur'ani wa alzama nafsahu bi tafaqqihi fi ayati yalla zamta kan shi yayi tafaqqi yayi fikihu cikin ayoyin shi sai Allah ya tarfasa shi ya zama mai sauki kama kala sallallahu kama qala azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yace wa laqad yassarna al